ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله إن ان الله كان بكل شيء عليما يا minai, kada ku yi burin abin da Allah ya fifita sashen ku akan sashe da shi don kada hakan ya kai ku zuwa ga jin haushi da yin hasada saboda haka baya halatta ga mata su yi fatan samun abin da Allah ya keɓance maza da shi, don kowane ɓangare suna da rabon da ya dace da shi, don haka ku nemi Allah ya ƙara muku daga kyautarsa, Haƙiƙa Allah ya san komai kuma ya ba kowa abin da ya dace da shi na aiki.